sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da sake kasancewa da juna cikin shirinmu na littafin ɗaurin ɓoye a baya idan ba manta ba mun tsaya ne a inda khalifa da aisha suke barin gidansu don komawa gidan anni a nan muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba da yarda allah kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa hanya ɗaya da za ta ba ku damar sanin mun ɗora sabon shirinmu a tashar mu ta sautin hikima a harabar gidan suka tadda mota ɗaya da direba ɗaya wanda ya taso da sauri ya buɗe wa khalifa murfin mota bismillah khalifa ya ce wa da aisha yana matsawa baya a hankali ta bismillah cikin zuciyarta ta shiga direban zai buɗe masa ɗaya side ɗin ya dakatar da shi ya buɗe gidan gaba da kansa ya shiga kusa da mazaunin direba tsayawa direban ya yi saroro cikin mamaki da rashin sabon ganin hakan ba tare da khalifa ya dube shi ba ya ce halin baka shirya tafiya ba ne ka bani makullin sorisa ya faɗa cikin hanzari yana zaburowa ya buɗe sit ɗin direba ya shiga ya tada motar suka bar cikin gidan masu tsaron gidan suka mai da ƙofar suka rufe suna hawa saman kwalta direban ya yi nufin saka masa cd flex ɗinsa kamar yadda suka saba yawancin lokaci kalifan ya dakatar da shi saboda yau ba shi da buƙatar haka haka motar ta kasance shuru, sai muryar khalifa da ke cike da nutsuwa ba hayaniya da yake fly boys note ta whatsapp da yake saurara kanta a ƙasa yake har a sannan muryar khalifa da yake amsa sakonni ita ta katse ta ta hana ta fadawa duniyar tunani kamar yadda ta saba sai yatsunta kawai da take murzawa tana tunanin yadda za ta samu anyi. tana tunanin wace tarba za ta samu wace kalar rayuwa za ta yi da su duka wunin yau da tunanin umminta ta yi shi ta duba wayarta har ba ta san adadin sau nawa ta yi ba ta wuni da fatan ganin saƙonta ko da sakon blank ne baya ɗauke da kowace kalma amma akalla za ta san cewa tana tuna ta a cikin rayuwarta tana tuna cewa ta taɓa haifar wata ɗiya cikin ƙauyen ta kai gefe ɗaya kuwa mahaifinta na cikin ranta yar kulawar da ta taɓa samu daga gare shi tana man na cikin ranta tana roƙa masa rahama da gafarar ubangiji ba ta fata allah ya kama shi da haƙƙinta komai ƙanƙantarsa ta sani cewa kowane bawa baya tsallake wa kaddararsa ta iya yiwuwa tashi kaddarar kenan a rayuwa tafiyar akalla mintuna arba'in suka iso gidan tana zaune cikin motar har sanda kalifa ya fita ya mata umarnin ta fito ita ma fitowar ta yi tana sake gyara lullubinta da kyau da baya ya dan matso inda take tsaye sannan ya ce zai fi kyau ki buɗe fuskar gidan kar ki faɗi tunda ba sanin hanya kika yi ba bata ita tashi ba ta ɗan sake jan mayafin baya sai dai duk kwakwarka ba za ka iya ganin fuskarta ba da haka ta soma binsa a baya suka bi wata siririyar hanya da aka yi wa adon furanni da shukoki masu kyau wadda ita ce za ta sada ka da ainihin falon gida annin na zaune saman kujerun falon tana nuna wa magajiya da larai masu aikinta guraren da take buƙatar gyara ko kaɗan ba ta iya zama cikin ƙazanta duk taron da aka yi sai ta ga gidan ya daidaita take samun sukuni amalce ce ta ukunsu tare suke gyaran falon duk da cewa dauriya ce kawai take nunawa ita kaɗai ta sanya take ji cikin zuciyarta tana amfani da shawarar sayyada ne kawai kawa a gare ta yau khalifa ya yi aure ya auri wata ba ita ba sallamar shi ta sanya an daga kai cikin mamaki tana amsawa idanunta a kansu tun kafin ta karaso jikinta ya bata aishan ce amal da ke doge tana goge glass din santa table ta dago da hanzari jin muryar shi tana binsa da kallo ita ma gaban ta yi mummunar faduwa ganin mace fiye da shi sai ta yi sauri ta koma ta ci gaba da aikinta sai dai rabin hankalinta da dukkan kunnanta na inda suke miƙewa anna ta har suka iso inda take ta kama hannunta tana yunƙurin zaunar da ita saman kujera ƙasan kafet aishan ta sulale ta zauna da sauri anna ta ce a'a tashi mana ya za ki zauna a ƙasa bata damu da wannan ba ta soma gaida annan cike da tsantsar nutsuwa har a sannan bata buɗe fuskarta ba bare annin ta ganta cikin kulawa anni ta amsa sannan ta mai da kallanta kan khalifa da ke zaune ɗaiɗai saman kujera gajiyar da ya yi na bayyana ƙarara lafiya khalifa me ya fito da ku cikin wannan daren yan aikin da ke falon ya kalla sannan ya yi gyaran murya juyowa suka yi suna duban shi ya musu inkiya da su wuce duka suka fice daga falon har amal wadda ta aje dosta ɗin hannunta ta haura saman anyi sai dai kasa wucewa ta yi ta tsaya daga can staf ɗin ƙarshe yadda za ta iya jin duk abin da ke faruwa daga falo ɗin ta zaɓi zama a nan an ne. shuru annin ta yi tana duban aishan cike da mamakin yadda ta ƙina ta gidan ta zaɓi zama tare da su sannan ta ɗaga kai ta dubi khalifa anya khalifa ita da kanta ta zaɓi hakan ga ta nan an ne, ki tambaye ta allah ba ni na ce ba ya faɗa yana ɗan ɓata fuska alamun da gaske yake aisha yaya za ki yi gidan da aka yi domin ki shiru aishan ta yi tana kunya da nauyin annan duk da bata taɓa ganin ta ba shi kenan ku je ku huta zuwa safiya sai mu gaisa tunda na ga diyar ta kunya ta take ji ta faɗa tana murmushi har ga Allah ta ji daɗin hakan ko don zaman kaɗaici da yadda take son aishan ta ɗauke ta kamar mahaifiya ta kuma saba da ita ɗaya daga cikin masu aikin ta kira ta ce ta kai aishan wani ɗaki a bata duk abin da take bukata a nutsa aishan ta tashi ta bi bayanta ta bar khalifan da annin a falo khalifa anya kuwa babu takura ga yarinyar nan ina shiga gida abin da ta ce min kenan anni shikenan sai da safe ma tattauna je ka kai ma ka huta ni ma tashi zan amsa mace ya yi sannan ya miƙe yana ficewa daga falon shi ma burinsa kawai ya samu waje ya huta don har yanzu ciwon kan bai sake shi ba a sanye ta juya ta bar wajen zuwa ɗakin anni da ke sama hawaye na bin kuncinta kenan a gidan matar kalifan za ta zauna anya kuwa za ta iya ci gaba da zama da su anya ku burinta zai cika da wannan tambayoyin amal ta karasa ɗakin ta samu waje ta zauna tana ƙoƙarin kwantarolin hawayenta yana shiga ɗakin kayan jikinsa kawai ya fidda ya shige toilet haka ya sakar wa kansa ruwa idanun shi na rufe ruwan na kwaranya tun daga saman kanshi zuwa kafafun shi sanyin ruwa na ratsa shi yana masa daɗi a jiki saboda zafin da ake ɗan taɓawa kwana biyu sai a sannan ya soma jin ƙwaƙwalwarsa na komawa kan saitinta nauyin da ya dinga ji saman kan shi da ƙirjinsa na sauka nutsuwa ta soma ratsa shi ya jima sosai ƙasan showa ɗin sannan ya fito ya tsane jikinsa ya sauya kaya kawai ya bi lafiyar gado don hatta shafa'i da wutar ma ya kasa yi yau hannun shi saman kan shi yana shafawa kaɗan-kaɗan yana son hana kanshi yin kowane tunani burinsa kawai barci ya yi awon gaba da shi ƙarar wayar shi da ya manta shaf bai kashe ta ba ta katse shi ya salam ya faɗa cikin salo na ƙosawa ya saba idan yana so ya huta yakan kashe wayar shi ne a dare har sai gari ya waye don kada wani abu ya bullo da zai hana shi samun hutu miƙewa zaune ya yi ya mika hannun shi saman side drawer ya ɗauko wayar nan ba ce babu suna a gaje ya ɗaga ya kara a kunnen shi kuka ya so ji kafin daga bisani ya gane wace zinat ce kuka take masa sosai me haka ne zinat me kike yi ne haka ya faɗa cikin ɓacin rai yanzu ya kalifa tsakani da allah saboda bare shine ka guje mu ka zaɓi bare akan mu mu yan uwanka ya kalifa. ta ƙara shi maganar tana sake fashewa da kuka stop it zinat ba na son shirme don allah da tsakiyar daren nan yana gama faɗa ya katse wayar yana sakin dogon tsaki ba don anni ba ma da duk cikinsa a yanzu babu wanda ya isa ya rabo kusa da shi bai jin akwai wanda zai sake kalla a cikinsu ko ya mu'amalance su yana shirin sake kwanciya wata wayar ta sake shigowa tsaki ya sake ja kaman ba zai ɗaga ba sai ya ga lambar da ta jibanci kamfanin su ce i am very sorry sir ya faɗa cikin ladabi mai maganar ya faɗa haka ba matsala joy me ya faru sa ka duba imel ɗinka zancen kwangilar nan ne nake ga kamar akwai matsala na tura maka komai ka duba ka gani ok ok ya faɗi da sauri yana kashe wayar sannan ya sauka a nutse ya binciko inda ya aje system ɗin nasa sai da ya kunna ta sannan ya koma saman gadon ya zauna aiki ya yi sosai mai yawan gaske tun yana yi cikin marmari har idanunsa suka soma nauyi suna lumshewa tilas ya katse duk wani aiki ya zube saman gado ba tare da ya ma samu ya kashe kwamfuta ɗin ba daga ɓangaren aisha kuwa tunda mai aikin anna ta kai ta ɗakin tana zaune daga bakin gadon sai dai zuwa yanzu ta janye mayafinta bayi sosai yadda za ka iya hangen fuskarta a hankali take karewa ɗakin kallo Daki ne falle ɗaya mai haɗe da toilet, akwai gado, miro da wardrobe a ciki. Komai na ɗakin ruwan madara ne, hakanan tsarin da aka yi wa ɗakin dole ya burge ka. Sosai ya yi wa Aisha kyau ba kaɗan ba, shi kaɗai ne a eriya ɗin sauran ɗakunan suna daga farko. amalce da ta kasa zama tafi a gaba, kishi sosai take ji yana cika zuciyarta sai dai tana ƙoƙarin danne shi. ji take san ba za ta iya kwana ba bata ga fuskar amaryar ba tana fata ba bata fita da komai ba saboda watan wata rana tana fatan ita ma ta zama mata a gare shi mai aikin anni na biye da ita dauke da kwanukan abinci kayan ci da flax ɗin ruwan zafin da anni ta ce a kawo mata ko za ta bukata ƙarar buɗe ƙofa ya sanya ta saurin sunkuyar da kanta idanun amal a kanta ta yi sallama aisha ta amsa suka ƙarasa gabanta mai aikin ta aje kayan ta fita kusa da ita amal ta zauna cikin salon barkwanci ta ce haba matar ya kalifa. ban taɓa ganin ki ba fa ni ma rowar ganin fuskar taki zaki man aini ba baƙuwar kunyar ki bace sai ki buɗe fuskar taki na gani ta faɗa tana ja mata mayafin baya fuskar aishan ta fito sosai gaban ta ya faɗi sanda aisha ta ɗago suka haɗa idanu fuskar ta kunshe da murmushi bata taɓa tsammanin ganin ta haka ba lallai tabbas dole kalifa, ya ƙi su ka fatanin su ko ita da take mata ba ƙaramin kyau aishan ta mata ba balle ɗa namiji ba shakka ko ita ce za ta ƙi su ɗin ta zaɓi aisha da ƙyar ta haɗiye wani abu da ya tsaya mata a wuya ta miƙe tana cewa ni sunana amal kazin ɗin ya khalifa ga abinci nan ko zaki bukata akwai toilet gashi can cikin ɗakin akwai kayan bacci a wardrobe ki kwanta ki huta matar ya khalifa ta faɗa tana murmushin yaƙe tare da juyawa za ta fice daga ɗakin bambar kwai aisha ta ji da sunan da amal ɗin ta bata na ƙarshe wai matar kalifa. na gode ta faɗa a hankali sai amal ɗin ta juyo tana kallanta sannan ta ce babu komai ta ƙarasa ficewa daga ɗakin gani da ja mata ƙofa kuka sosai ta rushe da shi sanda ta shiga ɗakinta ba ta ga wata hanya ba ba ta ga wata kafa da za ta shige wa khalifa ba ko ina a toshe yake aisha kuwa ban ɗakin ta shiga ta yi fitsari sannan ta ɗaura alwala ba ta buƙaci kayan bacci ba ta ware mayafinta da yake babba ne mai kauri ta yi shafa'i da wuturi ta mai da kanta ta kwanta tana jin gajiya na na nukurkusarta duk da cewa ba wani zirga-zirga ta yi ba don ba ta ɗauki hidimar da ɗumi ba to sai na ce asuba ta gari a halin gidan mai goro a gurguje shirya ganin har shaɗe na safe bai fita cikin gida ba bashin baccin kwana da kwanaki ya tabbata shi ya danne shi cikin ƙananan kaya ya shirya ya fito ya yi tsab da shi kamar kowane lokaci sannan ya zura takalmin half kwaba ya fito zuwa sashen annin falon nata shiru babu kowa hakan ya alamta masa watakila ita ma gajiya ta hana ta fitowa da wuri yana shirin wucewa zuwa ɗakinta sai gata ta fito fuskarta wasai da fara'a ta tarbe shi cikin girmamawa kamar yadda ya saba ya gaida ta yau duka min yi nauyin bacci don har masu aikin ba su jima da gama abincin kari ba yanzu nake shirin kiran ka awaya dama mun bar ba uwa ita kaɗai mu bata abin kari ba ba mu san yaushe ta saba cin abincin safe ba murmushi kawai yayi don ko shi ɗin ma bai san yaushe take karyawa ba kar ya je yayi magana kuma ya kwafsa shi yasa ya zaɓi yayi shirin duba ta kalifa ta fito mu karya baki ɗaya ko hakan zai fi ba haka ya so ba amma ba zai iya cewa a'a ba saboda haka ya aje wayoyinsa ya wuce zuwa ɗakin fitowarta kenan daga wanka tana gaban madubi bayan ta gama shafa mai tana gyara dogon gashinta wanda ba yadda aliya bata yi da ita a biki ba su je a yi mata gyaran kai amma sam taki ta fi ganewa ta gyara abinta a gida da kayan gyara na gargajiya tun da yana da santsi da tsaho abin shi jin ana kiciniyar buɗe kofa ya sanya ta yayar mayafinta ta yaɓa wa kanta bai ma yafi daidai ba ta yi tsam tana jiran ta ji wanda zai shigo da sallama ya shigo suka haɗa idanu kasancewar idanunta na bakin kofar amsawa ta yi tana saukar da idan ta ƙasa idanun shi ya kai kan saman goshinta da ke kwance da sumar da bai taɓa gani ba tun da koyaushe cikin hijabi da ɗan kwali take ba ta bari sumar ta ko ɗaya ta fito ɗauke kan shi yayi yana jingina da bango ina kwana ta gaida shi da muryarta mai sanyi amsa mata ya yi da lafiya lau ya kwanan bakon waje anni ta ce ki fito mu karya to ta ba shi amsa sai dai ba ta iya motsawa ko ina ba saboda tana son ta karasa shiryawa ne ya karance ta sai ya juye yana yunkurin buɗe ƙofa ya ce idan kin gama ina ƙofar ɗakin yana ƙarasawa ya fice a gaggauce ta ɗaure gashinta ta ɗaura ɗan kwalinta sannan ta gyara yafin mayafin nata ta fito yana gaba ne tana bin sa a baya har zuwa cikin falon kallon ta anni take fuskar ta kunshe da murmushi tausayin ta aishan na sake ratsa ta kyakkyawar yarinya mai shekarun da basu haura ashirin ba ya ilahi ko me aibinta oho anni ke tambayar kanta tamkar aisha za ta nutse haka ta ji sanda anni ta mika mata hannu su yi musabaha sai ta rasa inda za ta tsoma kanta Khalifa na jingine saman kujera kamar mai shirin yin kwanciyar rigingine yana notisin abin da yake faruwa. Murmushi Anna ta yi. Ki ɗauke ni kamar uwa wadda ta haife ki Aisha Tukinji? Daga yau nan ne gidanku. Ba na so ki sake tuna wani abu da ya faru da ke a baya. Ya zama tarihi da kaiwa da yarda Allah. Kai ta gyaɗa cikin tsananin kunya har yanzu ta kasa kallon Annan. Mu je mu ci abinci, ban san me ya hana amal fitowa ba har yanzu. duba min ita khalifa ba a san ran shi ba ya miƙe zuwa ɗakinta a lokacin tana zaune saman kujerar madubi bayan ta fito daga toilet da ta shiga ta wanke fuskar ta saboda kukan da ta ci nokin yayi mata ta tambayi waye ki fito in ji anne time for breakfast daddadar muryar shi ta daki dodon kunnanta sai ta lumshe ido kamar yana tsaye a gabanta lumshe idanun da ya fito da wasu sabbin hawayen tuni ya yi gaba bai tsaya jin me za ta ce ba sai da ta sake wanke fuskarta ta goga hoda da kwalli sannan ta fito ɗauke idanunta ta yi da sauri sanda idan ta yi soma tozali da aisha da ke zaune saman kujerar dinon idanunta a ƙasa ta kasa sakewa fresh skin ɗinta manyan idanuwa da zara-zaran eyelashes ƙaramin bakinta komai daidai kamar wadda ta zana kai ko ita ta zana ba ta jin za ta zana mai kyau kamar wanda Allah ya ba ta ɗin sai da ta zo gab da su sannan ta iya ɗauke idanunta ta ƙaƙalo murmushin dole ta ɗora wa fuskarta tana jan kujera ɗaya wadda ke daura da kalifa ta zauna tana faɗin amarsu ta ango kunya maganar ta baiwa aisha gaisawa suka yi sannan amal ɗin ta gaida anni anni na tambayarta ko gajiya ce ta hana ta fitowa amsa mata kawai ta yi da eh amma ita kadai ta san me ke cin zuciyarta kusan dai cin abincin su uku suka yi shi banda aisha ta kasa taba komai ji take kamar kowa ma kallon ta yake amal din ma kawai karfin hali take tana tsakura tare da basarwa har suka gama babu abin da aisha ta iya kaiwa bakinta annina ta korafin haka khalifa na jin su kusan bai da wata aidiya kan halayyar ta shi yasa bai da abin tofawa sanda ya miƙe ne anni ta ce masa ya kamata ku wuce sashen ka da ita sai ta samu ta ci wani abin a can tunda anan ta kasa sakewa ta ci komai zan turo muku badi'a ta taya ku gyaran wajen ko ok zan yi wa kamfani magana ma akwai gyare-gyaren da za a yi wa wajen ya kamata aisha ku je yanzu zan turo badi'a amsawa ta yi sannan ta miƙe ta bi shi a baya suka fice kamar mai tsoron wani abu haka take biye da shi a baya tana jin fargaba da tsoro haka nan a haka suka isa sashen nashi ba wanda ya ce komai da ɗan uwansa to masu sauraro a nan za mu dakata ku kasance da mu a shiri na gaba don jin kuma meye na gaba a rayuwar aisha kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa hanya ɗaya tak da kuke da damar sanin mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu kar ku manta za ku iya liking kuma ku sharing muna godiya huta lafiya